matarka da kake runguma kana jin daɗi kuna haɗuwa sheka za ka yi da gudu rannan duk wani rago kudin cefa ne ka yafe eh. ta kanka kake yi ɗanka da kake so sheka za ka yi da gudu ka rabu da shi ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya shaƙiƙinka in ka gan shi gudu kake Allah ya ce kowa ta kan shi yake annabawa gaba ɗaya jama'a annabi ɗaya ne kawai ba ta kan shi yake ba shine annabi mu Muhammad sallallahu alaihi dukkan annabawa tun daga babanmu Adam kowa zai ce ta kan shi yake annabi ya ce za a tattaro a je wurin Adam gaba ɗaya a ce to kai ne babanmu muna aljanna kai ka dawo da mu duniya yau gashi ta rikice sai ce lallai ku ya'ya ne na gari amma ku rabu da ni nima wayo Allah nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake sai ce to aje wurin annabi nuhu shi ya fara wa'azi a duniyar nan aje annabi nuhu kai kai wa'azi kai kai kaza kai kai kaza yace a ni ma ta kaina nake aje wurin Musa yace shi ma ta kanshi yake aje wurin Isa yace shi ma ta kanshi yake annabi yace sai a sheko da gudu a zo gurin shi ana zuwa wurin shi yace dama sai ni wannan mukamin sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya kai musulmi dan Allah Allah bai maka mutunci ba Allah bai so ka ba da ka zama cikin al'ummar annabi Muhammad dan Allah sai a ce maka manzan Allah ya ce sai ka ce baka yadda ba imamu maliku kake bi sai ka ce tijjani kake bi sai ka ce gumi kake bi sai ka ce kungiya kaza sai ka ce imamu ne? ka zama arne ka zama mushriki wa yawma ya abdu zalimu ala yadayhi ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila wallahi duk wanda ya hada manzon Allah da wani a ranar alkiyama wallahi ba yatsa ɗaya zai ciza ba Allah ya ce yatsun zai cije gaba ɗaya yana cewa na shiga uku na lalace na yi shirka na hada manzon Allah da wani yadda Allah yake wahadahu la sharika lahu haka manzon Allah yake wa'adahu la sharika lahu fil ittiba'i shi kadai ake bi kana hada manzon Allah kana bin manzon Allah kana bin gumi ka zama mushriki kana bin manzon Allah kana bin mazhaba kaza ka zama mushriki kana bin manzon Allah kana bin dariqa kaza ka zama mushriki ka zama bakin arne baka da bambanci da fir'auna saboda haka kowa ya kudurce malamai tocilace a a hannunsu haskawa jama'a suke bi hanyar da suke haskawa ake bi ba su ake bi ba ba abin malami ba abin shehi ba abin imami wanda duk kabi in ba manzon Allah ba ranar kiyama kana tashi wuta da kai da fir'auna hanyar ku daya inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu ar-rasula fa akhadnahu akhadan wabila fir'auna ma an aika mai da manzo ya ƙi bin shi me ya bi son zuciyar shi ya bi kai ma ana aiko maka gashi ya zo kai ya yi wa hidima hadisan dun nashi ne ka ce ba za ka bi ba saboda me kai dan kungiya kaza ne kai dan tijjaniya ne kai dan mazhaba ne kai dan kabila kaza ne dalilin da yasa ba za ka bi manzon Allah ba kenan kawai gari ka zama mushriki ka yi ridda shi yasa jama'a su gane jama'a da ƙaryata hadisi ɗaya da ƙaryata dukkan hadisai duk ɗaya ne ba bambanci kada ka sake a rayuwarka a ce maka manzon Allah ya ce ka ce wane kuma kana kiran sunan wani ka lalace sai dai ka ce a ƙara bayani mu fahimci abin don mu abin da muke jira kenan to alhamdulillah alal aini war ra'asi ina fatar mun gane saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku duba duk dandalin kiyama ta gagari Musa ta gagari Isa ta gagari Ibrahim ta gagari Adam kowa ya ce kan kanshi yake yi amma manzo Allah sai ce ana laha ana laha dama wannan darajar sai ni to wannan daraja ce da Allah ya yi wa annabi alkawari a nan duniya Allah ya ce wa minan laili fata hajjar bihi na filatan laka asa an yaba afaka rabbuka makaman mahmuda annabi Allah ya ce mishi da daddare ka rinka tashi kana ibada shine tahajjud sai Allah ya ce wannan tahajjud da zaka yi kari ne akan ibada da aka ɗora maka kari ne idan kai haka to ana sa rai tabbas Allah zai tashe ka a wani matsayi abin yabo sallar ta Hajjur ga manzon Allah wajibi ce farilla ce don haka ko bai da lafiya sai ya tashi yayi azumi ko da raka ɗaya ce gyal dan dole ce amma kai nafila ce mustahabi ce shi kuwa a kan ibadar da aka kara mishi shine aka kara kara mishi sallar ta Hajjur kuma farilla ce kai sallar biyar ce farilla akan ka manzan Allah salloli biyar farilla ne sallar dare ma shi farilla ce a kan shi don haka ko bai da lafiya sai ya tashi yayi ko da raka a ɗaya ce sai ya tashi yayi ko da suratul fatiha kaɗai zai karanta ko da kulwallahu zai karanta Allah ya ce in yi haka Allah zai tashe shi ranar alkiyama matsayi abin yabo sai manzon Allah ya ce wanda duk aka kira sallah ya bi ladani tsaf ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka faɗa duk abin da ladan ya faɗi kai ma ka faɗi in ya ce hayya ala sala ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala sala ka sake cewa la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala la haula wala quwwata illa billah inda asuba ne as-salatu khairun minan nawm kai ma ka ce as-salatu khairun minan nawm wannan shine abin da ya tabbata sannan in ya gama tsaf sai kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kai salatul fati kakai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim salatin annabi zakai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahima innaka Hamidu Majid wannan ɗaya ne cikin salatai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba salatul fati ba ba salatin wane ba ba wannan na manzon Allah ne shi zaka yi